kiran sallah ya isa ga yawo mama da baba special day to remember salamu alaikum hai namijin duniya hai nake nema dama ba ni na sha ka san idan ana dara uwa kan zaba akwai tukunki samu waje ka zama na san ka zo min da labarin da zai wadata ka san ni gidan labari ne ba na isha dan na san ka zo min da labari mai daɗi shahararren kamfanin nan mai suna amtas events wanda suka shahara wajen shirya muku Kano barbecue festival to bana ma ya shirya mana wani tsumin shagalin sallah wanda bai taba shirya mana irinsa ba. Yanzu abin da nake so da kai ka faɗa min da yaushe da yaushe za a yi shagalin nan kuma karfe nawa ne. Za a gabatar da shi a HTM impression da ke kan titin magajirin ranar hawan nasarawa washe gari a maimaita da misalin karfe 12 na rana. za a fara turka shi to kaga abun ne ma ya samu mata farke da ta haifi jaki to yanzu nawa ne kuɗin shiga wajen shagali wannan naira dubu ɗaya dal sannan kuma bugu da ƙari sun yi wani abu don ƙara wa daɓe makuba shahararren mawaƙin nan alhaji ali jita shi ma ana tare da shi a wannan wuri lallai kuwa amtas ident amtas Kate, amtas express sun zama gagara dau a doron duniya alkura dai eh, alkura wallahi to ka ji magana